محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يا الله قوم رمضان shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daidai da tara ga watan Mayu shekara dubu biyu da sha tara shekara ta miladiya. To kafin mu fara ga wata bawa Allah a wannan hijabi guda ashirin da biyu a ba kwamitin marayu da kuma yanzu hijabai guda ashirin da biyu a ba kwamitin masu musulunta daga dr hanafi musa turakin mauriki allah ya saka miki da alheri ana ga wata mana da ne mara kuna jin hausa kuna jin hausa to ku yi kalma ku ce ku maimaita ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuna ba da shaida kenan yanzu kuna ba da shaidan ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma kuna ba da shaidan muhammad manzon shi ne kun yarda da wannan ko to me sunan ka kai eh an darawo to wani suna kake so wane ibrahim to alhamdulillah to kaifa wane ne sunanka da amma yanzu fa musa ai dama ai musa shine moses wannan da turanci wannan da larabci za ku yi wanka wanke jikinku gaba daya za ku yi muku sallah yanzu masu hada sallah sannan akwai azumi a kanku da sunan ibadu wanda za ku yi muku a hankali ga kuma taimako daga bayan allah taimako ne na musulmi ga littafin karatu ga tufa ga abin sallah kai ma zana na zana ka wurin da kake ba za su bari ka addini ba saboda haka kana so ka koma wurin yan uwa kawai to ba ba komai za a taimaka maka insha Allah za a taimaka maka Allah ya taimaka ta alhamdulillah alhamdulillah har yanzu dai muna suratul anfal yau za mu karanta aya ta arba'in da hudu to wannan aya Allah ya ce wa yurikuhumullah ayyuhal mu'minin kuma ku tuna fa ku ambato lokacin da Allah ke nuna muku ku musulmi idan saqaitun fi ayunikum qalilan lokacin da kuka sadu da mushrikai sun fito yakin bada sun fito su kare ayarin abu sufyan ko kuma kun fito neman ayarin sai kuma Allah ya karkata ku zuwa gare su kuma ya karkata su zuwa gare ku to amma sai Allah ya nuna muku lokacin da kuka haɗu da su yake nuna muku su fi ayunikum qalilan yana nuna muka idanunku a ganin ku. cewa kaɗan ne na hawa saba'in a mi'a kuna ganin kamar mutum da ya saba'in ko ɗari wa hum alfun li taqdamu alaihim domin ku gabace su wato ku fuskance su wa yuqallilukum fi ayunihim haka nan kuma Allah ke yana nuna ku kaɗan a idanunsu yaqdimu domin su ma su iso zuwa gare ku wala yarju ba za su koma ba anil qitalikum daga yakin ku wa hadha qabla al iltihami al-harb wannan kafin a fara ainihin yaƙi ne falammal tahama lokacin da aka fara yaƙi arahum iyahum mislaihim da aka fara yaƙi sai Allah ya nuna musu su irin su biyu kama fi ali imran kama yadda zo cikin ali imran da qad kana lakum fi fi'atayn taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'ay al-ayn والله يؤيد بنصره من يشاء shin ya ga wani biyu domin yana iya ɗaukan ma'ana duka musulman su ga arnan guda biyunsu su ma arnan su ga musulman guda biyunsu yana iya ɗauka kamar yadda yake cikin al'umman me yasa Allah ya aka ne ya qadiyara laqad yallahu amran kana maf'ula domin Allah ya yanke wani hukuncin da yake al'amari ne wanda zai auku wa ila Allah turja'u yani tasirul umur kuma zuwa ga Allah ne makoman dukan abubuwa fa yusayyiruha wa yudabbiruha wa la yamliku suwahu tasrifuha laha wala tadbiruha domin abubuwa da wato shirya su shine tadbirinta hakanan kuma mallakan abubuwa da dukkan su yana komawa ne zuwa ga Allah ba wani ba saboda ka Allah ya nuna ma musulmai cewa wayannan kafuran nan na Quraysh kaɗan suke domin ya ƙara ƙarfa su na kusantar su yaƙe su su kuma aka nuna ma musulmai kaɗan suke domin su ma su ji daɗin zuwa wurin musulman wannan Allah ya yi shi ne domin ya haɗa wannan faɗan da zai raba tsakanin gaskiya da ƙarya domin yakin badar shi ne yakin da ya raba tsakanin ƙarya da gaskiya ta bayyana aka samu ƙungiya biyu ƙungiya wadda shaidan ke ja da kuma ƙungiya wadda Allah shi ne hizbullah wanda ake wato Allah suke bautawa domin Allah ya rarraba to tunda Allah ya raba wannan yawmul furqan yawma taqal jam'an ya zama akwai mummunai a bangare akwai kafura a bangare haka ake ta tafiya kuma har yanzu kuma abu ya zo ya tudanye abu ya tudanye mutum ya rasa ina ne ina ne ina ne hududun kafirci ina ne hududun musulunci to wannan canjin zamani mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta bayani shi ya yi ta muna bayanin za a zo wani zamani dan fitinonin da za su yawa a wannan zamani mai hankali ma zai zo ya rude ya rasa ina ne alƙibla to muna roƙon Allah ya fitar da mu daga cikin irin wannan fitinoni kuma mu ci gaba da roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya to bismillah manzo Allah ya kira ga mumunai gaba daya ya ayyuhal ladina amunu ya ku wanda kuka yi imani idza laqitum fi'atan in kuka haɗu da wata jama'a kafira wadda ke kafira fasbutu to ku doge talihin wala tanhazimu ku doge ku yi tsaya ku yi hankuri a yakin su kada ku kare a wurin yaki wadhkurullaha kafiran kuma ku ambaci Allah da yawa ud'uhu bin nasri ku roki Allah ya baku nasara وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند لقاء العدو النبي أكسن شينا عدو لوك شنديكي حتوى دمكيا اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شينا عدو يا أبنجينا wanda ka saukar da wannan littafi wato alkur'ani wa mujri sahabi gudanar da jirage wa hazim al-ahzab mai rusa rundunoni ihzimhum ya Allah ka rusa su wa ansurhum alaina wansurna kuma ya Allah ka ba nasara akan su la'allakum tuflihun wato ku ambaci Allah ambato mai yawa ku roƙe shi roƙo mai yawa la'allakum tuflihun tsammanin za ku ci nasara ta ku zuna ku ci nasara to a cikin wannan hadisin nan da mala ya kawo wannan hadis wanda ke rawahu shaykhan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhan nas لا تتمنوا لقاء العدو adu الله Allah daga cikin aka dauko wannan addu'a din ya ku mutane kada ku yi fatan al-liqa ku haɗu da matsiya wato kada ku yi fatan yaƙi was'alu Allah al-afiya kuma ku roki Allah zaman lafiya fa idza laqitumuhum kuma in kuka haɗu da su fasbiru to ku yi hankali wa'lamu anna aljannata tahta zilalil suyuf kuma ku sani fa al aljanna tana karkashin innuwan wato ne eh, <coughs> suyuf kubba to nan ma za mu ga cewa ya yi hallazina amanu idza laqitum fi'a lokacin da kuka sam idza zarfiya a lokacin da kuka hadu da makiya ko jama'a ta makiya fasbitu wato ku doge fasbiru ku yi hankuri eh me dogewa ne ban me bambancin su a wata hausa hausar <laughs> to na mu sakwace a nan ya wani mana <laughs> eh, fasbitu wato ku tabbata sabata tabbata tabbata nan shine hadisin yazo yace fasbiru wato ku yi hankuri shi ake nufi nan lokacin da kuke wannan falatan hazimu kada ku karya wadkurullaha kafiran kuma ku ambaci Allah ambato mai yawa domin ana tsammanin da wannan ambaton Allah na da shine za ku ci nasara wato cin nasara komawa zuwa ga Allah ne kun ga har yanzu halin mu kenan ga mu yanzu fitinoni sun dame mu ga yan fashi ga yan kame ga fitina iri iri ashe kun ga nan akwai ishara a cikin ta na daya kada mu karye kada mu ce shikenan al'amarin a tunkare su a yi hankuri a tunkare su amma me kuma a ambaci Allah kuma a roƙi Allah a roƙi Allah ya ba mu nasara kuma ya karkatar da wayannan mutanen daga wannan mugun aikin da suka yi roƙon Allah yana kawo nasara kamar da Allah ce la'allakum tuflihun tafuzuna ku ci wato nasara wa Allah cin nasara wa Allah ku yi ma Allah da'a duk abinda Allah ya ce ku yi ku yi abinda ya hana ku hannu wa rasulahu da manzon shi wala tanazu takhtalifu fi ma bainakum hatta kuma kada ku yi jayayya ku samu sabani ku fatashalu in kun yi sabani ko to za ku wa tajbanu za ku yi za ku yi rauni za ku ji tsoro kuma za ku samu wato fashal za ku samu rashin cin nasara wa ya rihukum kuma iska ku za ta tafi nan iska ana nufi quwwatukum karfin ku zai tafi wa daulatukum hakanan daulaku mulkin ku duk zai tafi wasbiru saboda haka ku yi hankuri inna allaha ma'as sabirin ku yi hankuri lalle Allah na tare da masu hankuri bin nasri wal auni a cin nasara da kuma taimako wato ana son taimakon Allah dole sai an hada da hankuri bayan hankulin nan kuma ba a son musulmai suna jayayya su rarrabu tsakanin kansu kuma su yi wa Allah ta'a su yi wa manzon Allah ta'a kuma kada su yi jayayya tsakanin su wannan yana da muhimmanci kwarai in ana so a ci nasara domin matukan musulmai suka fara jayayya da rikici tsakanin su to shi kenan iskar su za ta tafi wato karfin su zai tafi su rasa ma daula kuma kun lura yanzu musulmai mun rasa daula ba wani abu ya sa muka rasa daula ba mun rasa daula ne domin jayayya tsakanin mu akwai wani abu dai da za a lura a cikin mu musulmi ko ta hikima ce ta Allah don ya tsare addinin shi ba mu ba mu eh, wato Allah bai ba mu nasara ko da shiga ayoyi da yawa wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu gashi nan kuma wala fa tafshalu wa tadhhabu rihukum abubuwa dai da ke nuna muna rarrabuwa fa ba addinin Allah ba ne in kun rarrabu kuma ba ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam da wani bangare a cikin ku ayoyi dai ga sunan to amma duk da haka nasarar da bamu samu ba cikin nasarorin da bamu samu ba mu musulmi yana wato rashin sa'an bin wannan umarni na Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gaya sahabban shi la tarji'u ba'di kuffaran yadribu eh, ba'dukum riqaba ba'd kada ku dawo kafurai wani sashi na dukan sashi sai da ya musu wannan amma wannan al'umman nan in akwai wata matsala da take fama da shi shine wannan matsalar rashin haɗin kai tun daga Umar bin Khattab wayan suka ga da aka sa Usman bin Affan wayan suka ga cewa lalle sai da a saukar da shi da ƙarfi a ɗora Ali bin Abi Talib domin suna gani ya fi cancanta kuma suka kashe shi kuma suka zo suka yi ma'ali bin Abi Talib baya tun daga wannan fitina sahabai shekara hudu suna yaƙi tsakanin juna sun zama ƙungiya hudu ƙungiya tare da Ali bin Abi Talib shi yana kisa shi'at Ali ƙungiyar Ali ƙungiya tare da manyan sahabban da ke Madina irin Abu Ayyub al-Ansari irin su Abu Huraira irin su Saba bin Zaid Abdullah bin Umar manyan manyan sahabbai wanda Annabi musu wasiya kada su shiga fitina su kuma suka zama wata ƙungiya 'yan ba ruwan mu sai kuma ga ƙungiyar mata annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha da Talha da Zubair da mutanen da suka zo daga Yaman su kuma suka nasu ƙungiya su kuma wanda suke son yaƙa mutanen da suka shafi bin Affan sai kuma ta hudu shine ƙungiyar Muawiya bin Abi Sufyan shi na gwamna a Syria shi kuma abin da ya saki mu baya a domin wanda aka kashe dan uwansu ne dan bani umayya kuma bin affan shi kuma ali bin abi talib mutanen nan da suka kashe kuma bin affan suka nemi su mai mubaya ya ce a mubaya ba naku ba ne ba ku ne da mubaya ba domin mutane ne suka fito daga iraq wasu daga fuffat samari suka zagaye shi kwana arba'in har ruwa suka hana sha a cikin ƙananan sahabai ma akwai wanda suka tsallaka kamar muhammad bin abubakar saddiq muhammad ɗan abubakar saddiq yana ciki tsallaka kashe khalifa yara samari matasa to tun wannan lokacin da aka rabu ba a haɗa kan musulmi ba sai amul jama'a lokacin da Hussein الحسن بن حسين الحسن بن علي بن أبي طالب ya kira mu'awiya ce zai mai mubaya'a akan sharuɗai yema mu'awiya mubaya'a akan sharuɗai mu'awiya karɓe su ya aka samu amul jama'a shekara ta jama'a ran da mutane suka haɗu wato arba'in bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan amul jama'a da aka haɗe ma'awiya kusan shekara ashirin ya haɗe al'umma gaba ɗaya kuma lokacin da ake fitinan nan ake rarraban nan babu gari ɗaya da musulmai sahabban nan da suka gama da quraish har suka zuwa tabuk sun fara yaƙi da romawa yaƙi ya tsaya cik ana faɗa da juna wa zai hau kun ga in ana faɗa wa tazhaba rihukum fatarsalu wa tazhaba rihukum karfin ku zai tafi gashi a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun gani da rikicin shiga tsakanin su karfin sai tafi futuhat suka tsaya cik sai fitina tsakanin musulmi ana amul jama'a haɗewa da suka yi wannan abdullahi bin umar wanda yake kowa kokarin bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu da suka ji alhassan ya ji ya yadda ai mubaya'a su ma suka zo yan ba ruwan mun nan suka zo suka yi wa muawiya bin abi sufyan mubaya'a wayannan sahabban nan wanda suka yi badar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga to tunda an samu haɗin kai akan muawiya a yi dai ko da yake mu'awiya a falala a falala ta musulunci bai kai ali bin abi talib ba bai kai shi ba domin ali bin abi talib tun farko tun ikra bismi rabbikal ladhi khalaq shi musulmi ne mu'awiya shi kuma sun wahalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wahalar da shi yakin Uhud da shi da Amr bin Al har da suka zo musulunta sura shekara daya a buɗe Makka annabi ya ce ku wayannan samarin da basirar ku da wayonku kun daɗe ba ku musulunta ba ina zargin su sun wahalar da musulmai to amma me mu'awiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum fil jahiliya khairukum fil islam wanda yafi dibara yafi kwazo yafi abubuwa a jahiliya in ya musulunta kuma ya fi taimakawa musulunci akan wanda ba haka ba mu'awiya Allah ya yi shi da dibara Allah ya shi da hikima Allah ya shi da iya haɗa kan mutane iya haɗa kan mutane ku ji alhassan da ya nemi sharuɗai ya ce wayan nan ne sharuɗan to a yi su, so biyu ma a haɗa maka baka ya koma madina ya haɗa sahabai gaba ɗaya aka samu shekara ashirin masu kyau ƙasashen da mu'awiya ya buɗe da yake mulki in an duba yawan ƙasan da yawan mutanen har sun fi lokacin kulafa'ur rashidin da ya zo ajalin shi ya zo sai ci a naɗa yazid to da ya naɗa yazid sahabban da suka ce ka ƙyale mu ka ƙyale mu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale mu yace a'a ba zan ƙyale ku ba haka yace ba ku ganin fitinar da muka fito daga gare ta in na kyale ku za ku sake shiga wata fitina saboda haka ba zan bakko ba tun ina da rai ku yi wa ɗana yazid mu'awiya bin mu'awiya mubaya'a su wayannan sahaban nan kuma suka zo suka yi wa yazid bin eh, mu'awiya bin eh, abu sufyan suka mishi mubaya'a amma duk da haka duk da haka da yazid ya bayyana al husayn a madina shi kuma mutanen iraq suka kira shi zo mu maka mu baya aka zama khalifa to kun ga an samu khalifa nawa yanzu biyu kuma daga bayan abdullahi bin zubair shi kuma je makka shi ma makka ya mai da ita khilafa kun ga uku sai aka fara yaƙi to yaƙin nan da suka yi tsakanin yazid da al-hussein da abdullahi bin zubair shi ma cin nasara da ake yi kuma sai ya tsaya cak kamar lokacin ali bin abi talib da muawiya shi ma tsaya ba a samu ci gaba ba musulmai su haɗa kai sai akan abdulmalik bin marwan bin hakam bin umayya marwan din nan shine aka sa ah, abdul malik dan marwan dan marwan shi aka samu haɗin kai a kan shi to bayan wannan abdul malik sai ga hisham sai ga yazid al walid har in ka kai sha biyu daga dangin marwan bin hakam daga dangin shi zaka samu halifofi guda takwas na ƙarshen su yazid bin walid bin abdulmalik bin marwan bin hakam Shi ne na goma sha biyu wanda al'umman nan ta haɗe ta inke kan halifa ɗaya a kuma zamaninsu ne aka kai iyakan da za a kai na buɗe ƙasashe har spain har afghanistan daga shi ɗin kuma sai ta rabe shi ne muhammad bin abdullahab a littafin shi muhtasar siratun nabi sallallahu alaihi wasallam surat siratun rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yazid bin walid bin abdulmalik wannan dinnan shine khalifa na sha biyu na ƙarshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wannan al'umman nan za ta ci gaba da ƙarfinta da izzarta har sai an samu khalifofi guda goma sha biyu dukansu daga Quraysh kun dukansu daga bani Umayya sai bani Adi sai kuma eh, bani Tamim na abubakar bin khatta abin abubakar bin sadiq khalifofi guda goma sha biyu a cikinsu ne musulunci ya kai iyakan da zai kai bayansu sai kuma ya fara ragewa ana ta ragewa ana ta ragewa har muka zo gashi nan har khalifan ma atakok shugaban turkawa na soja ya ce kai khalifan ma mun gaji da ita a yar da ita ya soke ta alif 924 miladiya yau ina babu khalifa amma da za ka duba silsilan fafaroma tun st paul silsilan fafaroma bayan wannan wannan bayan wannan wannan bayan wannan har na yanzu nan za ka ga silsilan su su kusan wajen ɗari biyu da wani abu ba ta tsinke ba to amma mu khilafan mu fa ta tsinke me tsinke ta faɗa tsakaninmu shine nan malike ta daula kuma za ku rasa daula ma za ku rasa in mun ci gaba da mulki kun ga wannan ɗan mulkin da muke yi ɗa ne ma to shi ma za mu rasa wannan mulkin da muke ɗan mulki muke yi me yasa ɗan mulki muke yi ba abin nan ne sanda ce aka muka rike rabi suka rike rabi ɗa ne aka ba mu domin su suna mulki na ɗaya tun daga vice shugaba zai zaɓi vice ɗin shi ko ba haka ba to amma mufa ingo ingo wanda za ka yi da shi ko ba komai za ka iya ba ministry araba ga wanda muke so ka ba mu kuma dole a ba su kuma su yi abin da suke so shi yasa suke gina su da shi to ɗan mulkin nan ma da muke da shi in ba mu yi hankali ba muka bar faɗa tsakaninmu to za mu rasa shi mun fi sahabbai ne ba fi su ba kun ga faɗan tun lokacinsu saboda haka in akwai abubuwan da musulunci bai ci nasara a kansu ba shine haɗin kan nan da Allah ya nanata ya nanata manzo Allah ya ta faɗa musulmai ba mu ci nasara a wannan ba sai wurare kaɗan ake samu waɗansu shugabanni Allah ya su da faɗin zuciya irin Muawiya bin Abu Sufyan saboda ka Muawiya bin Abi Sufyan wannan babban mutum ne wanda yake bai kamata wanda ke da imani a zuciyar shi ko da wasa ya soke shi balle zage shi ya san abin da yayi yayi abin da waɗansu ba su ba shine zuciyar hada al'umma kuma a mulke su kuma a ci gaba da jihadin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su shi yasa ai shi'a a wannan sun yi kuskure kuma <clears throat> shaidan ya karkatar da su domin me sun ɗauki matsalan mutum ɗaya tak sun mai da ita aƙida ba su duba maslahan al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallam ali bin abi talib la shak yana cikin mubashiri na biljanna kuma yana cikin wato me kuke cewa in mutum na auren surkan yana cikin surkan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da falala yana da komai to amma Allah bai hore mishi wani abu ba me Allah bai hore mishi ba shine ya rike jama'a ya rike jama'a ya iya mulki Allah bai hore mishi ba horo wata Allah ce muawiya bai kai falalar shi ba shi kuma Allah ya hore miki rike mutane hin uwar shi hin matar Abu Sufyan uwar muawiya an zo an tambaye ta laraba suka ce ce wannan ɗan naki yaya aka yi kai mashi eh, wato horo ya kika hora muawiya ya iya rike larabawa domin rike balarabe yana daga cikin mafi mabuwacin abu balarabe ka rike shi ka haɗa kansu abu ne mai wahala ko bin khaldun ya faɗa yace larabawa haɗa su yana da wahala sai dai ko annabi mursal awwaliyun wani waliyin Allah wanda Allah zai taimaka shi kadai zai rike larabawa to ya aka yi ka hora muawiya yake rike larabawa ita kuma kun san yadda mata suke sai ta ce a'a mai tambayan ai ni ba na hore shi bane dan ya rike larabawa a'a na hore shi dan ya rike larabawa da ajam wato rage mata qualification kun gane ya rike al'umma abun alfahari ranar tashin kiyama ya yi futuhat ya buɗe ƙasashe muawiya bin abi sufyan shi yasa in ana neman shugaba ku nemi wanda Allah ya bashi mauhiba mauhiban iya rike al'umma al'umman nan kuma musulmi da ba musulmin ba kun ga saddauna Allah ya bashi haka kun ga dai saddauna yadda yake tsaye ko to amma Allah ya bashi hikima na rike kowa da kowa saboda haka dole shugaba ya iya rike al'umma shi ake dubawa ba za ka duba a'a Aliyu bin Abi Talib eh rajulun salih awwal man aslama min ash-shabab wa wa wa eh yana da su mun sani a ah, masha Allah gashi da gaskiya dan gaskiyar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi qadi Yaman to shi yazo hukunci kamar takobi yake baya baya wani wasa kawai gaskiya a bita yadda take to ko mutane wani lokaci suna son a yi musu sassaci, suna son lead mutanen yaman su ne suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna kukan ali bin abi talib an aika ma'az bin jabal amma ba zo suna kukan ma'az ba amma sun zo suna kukan ali bin abi talib mu'amala ce da mutane Allah bai hore mishi ba muawiya fa Allah ya hore mishi saboda haka in kuna neman shugaba da zai iya rike al'umma to dole a nemi mai mawhiba ta iya rike al'umma shi zai rike ku ba wai lalle kawai sai ku ce mutumin da kuke ganin ya fi tsafta ko ya fi gaskiya ko ya fi dogon gemu <laughs> eh? ya fi tsakaggen riga su ba shi bane shugaba shugaban shi ne wanda zai rike kowa da kowa kowa ya samu natsuwa kowa ya ji eh, wannan shugaba na ne talaka ya ji shugaban shi mai kuɗi ya ji shugaban shi kowa ya ji shugaba to in mun samu irin wannan shugaba a wannan ƙasa za ku ga mun iya tafiyar da ƙasar nan amma matukan ba mu zaɓi shugabanni da irin wannan sifa ba to muna nan cikin wahala kuma da mun fara jayayya Allah ya gaya muna ƙarfinmu zai tafi in ƙarfinmu ya tafi kuma ba mu abinda za mu iya taɓakawa saboda haka wurin zaɓen shugaba kuma kullum ku koma wurin ahlul halli wal aqd ahlul halli wal aqd ku tambayi dattijai ku tambayi malamai ku taru domin shi talaka zai ce a'a ni talaka mun gane shugabanninmu duka duka sun lalace saboda haka ba za mu yadda su zaɓan muna shugaba ba ni talaka mu so wanda shugabanninmu ma ba sa so kun ga wani abu kuma izdiyana lahum a amalahum wai shugabanni sun lalace kowa ya lalace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala halakan nas huwa ahlakuhum duk wanda ce mutane sun halaka to shine ne shine bisu halaka Allah na da bayi Allah na da mutane to ku duba shugabanninku domin shugabannin nan ne za su gaya muku wanda in ya zo za a zauna lafiya da shi ba kawai abin da talakai ke so ba domin me in ya zo sai su taimaka mishi ba a son shugaba ya zo ya fara faɗa da kuma mutanen shi sai dai kai lallashin mutanenka annabi sallallahu alaihi sallam an ga ya san munafukai a cikin bayan sahun shi ya sani ya san munafukai ya san su ake tambayar shi me yasa ba za a kashe su ba yace a'a ban zo ban so a ce can gashi Muhammad na kashe sahabban shi na daya baka yaki da gidanka ya san su ya bi su kowa da halin shi to haka ake yi a ɗunguma gaba ɗaya a samu wanda zai riƙe al'umma gaba ɗaya ne mafita amma duk shugaban da zai shigo ya ce a'a zai za al'umma ko ko ya ɗauki wani ɓangare taimaka ya daki wancan ya wannan ya wannan to ba zai ci nasara ba domin me domin walata na za'u fa tafsalu wa tazhaba wasu wasbiru inna allaha ma'a as-sabirin dole shugaba mai rike mutane ku bari mu ku yi hankuri mu tsaya kan wannan aya domin wannan aya na fara muku tun lokacin sahabbar har yau ita ce matsalan musulmi ko ba ita bace ba yanzu nan malamai masu kiran kansu zuwa ahlus sunna wal jama'a masu kiran kansu ila izalatul bid'a wa iqamati sunna daga jin sunan ka san ai sunna ake so ko to mai matsalar su wannan aya Suma ma lokacin da izala ta fito magana ɗaya a ƙasan nan kakaf arewa da kudu yamma da ina ko gabas da yamma babu wani mai ɗaga kanshi ba mai ɗaga kanshi in ka ji sauti sautin izala ne yahuza yana karatu ko ba haka ba ƙasa ta yi tsit sai maganar Allah sai ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to amma shi ya shiga shi ya shiga ya raba da shi ya shiga ya raba to gashi yanzu da za ka haɗa waɗanda suka karkace ahlud dalal in ka haɗa su in sun taro sai ka ce kai subhanallahi lalle an samu fashal risalan mu ba ta kaiwa domin muna muna faɗa tsakanin mu muna tattakan juna domin da kun fara tattakan juna za ku zama irrelevant ba wanda zai kula da ku sai mimbarin mu ya zama na sukan juna na habaiki ƙungiyar ma kawai tana so ta zama eh, eh, limited kamfani eh, ce ta zama yanzu limited domin za ta iya wa'azi ta yi fada za ta iya fada da kasan na ana tsoron wannan kungiya amma yanzu fa ba ta yi fada ba me kawo haka rarrabuwa me kawo fitan jama'atu zarafi bid'a daga jama'atu nasarar islam irin shine shi ma fada likici inda ba ka da ma ba za ku ji zalan ba sam domin wa'annan malaman su ne suna da ofis a jama'atu nasrul islam da ba za ka ba za ka je faɗa ba saboda haka hayayyafi wannan da ya rabu wannan babu wani alheri a cikin shi sai sharri duk yadda ka zo da wani abu kai kana da gaskiya amma in ka zo cikin al'umma za ka tsare zare su ne to ka aje gaskiyarka ka ka riƙe al'umma kana lallashin ta a hankali ya fi maka alheri akan ka zo ranar tashin kiyama wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ga taka bangare saboda haka wannan abu na tsaya kan shi ne don muhimmancin shi ba inda mutane suka rarrabu suka ci nasara babu shi wannan aya ce ta Qur'ani to abinda ake cewa wannan aya tana magana ne kan musulmi al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma Muhammad ba kawai izala izala ya kungiya ce izalatul bid'a wa qiyamatus suna kungiya ce abinda ake cewa al'umman nan kada ta rabu ina maganar ɗariƙunmu ina maganar 'yan shiya da suka zo ina magana 'yan boko haram ina maganan masu rusa fiqihu na salaf ai duk ina cikin rabe-raben me yasa zaka zo cikin ƙasa ƙasa malik fiƙihun madina ya samu wurin zama ya dahu mutane sun tafi a kan shi meye ne a kan ka da zaka zo ka ce wai kai lalle wayannan mutane kan kuskure suke sai ka canja su wurin canja su kuma ka rabe su duk abin da zai rabe mutane duk yadda kake ganin kanshi to bai da kyau an bani labarin wani masallaci a abuja shi limami bai son in ya juya baya a mamu ya ga mutum ba hula a kai eh kamal ne hula kamala ce muru'a ce yana nuna adala domin yalini al-afdal kufa al afdal yana son ya ɗabbaka wannan hadisin cewa masu alheri su bi liman saboda haka in ya juya bai so ya ga mutum ba hulla saboda haka da ya juya ya gani ya ga yaro ya zo ba hula ce ibaya ibaya ya ta koran masu hula shikenan wani suka ce a'a marasa hulla to ai baya cikin shara'in sallah hulla ko yana ciki yana rage sallah bai rage sallah to me yasa shi kenan masallaci ke so ya dare rabe biyu masallaci na so ya dare rabe biyu a nan me kamata yi liman mun san sahulla kai sa rawani kamala ce cikan muru'a ne to amma irin wannan zamani sai kai hankuli da mutane kana koyar da su a hankali a hankali kana lallashin su a hankali a hankali maimakon ka ce sai an yi wani abu na fadila amma kuma zai rabe mai al'umma ba a son rabewan al'ummar haɗuwan al'ummar nan ya fi a wurin Allah a akan wani abu da za ta zo na gyara da kake ganin kai kake da gaskiya to wannan kowane malami sa kan shi in za ka yi ma mutane wazi to ka duba shi zai rarrabe al'umma in zai rarrabe al'umma to a'a to amma akwai istisna'i a wannan ka'ida li kulli an mahsus kowane ka'ida tana da tana da me tana da tana da iyaka inda ake cire wani abu me aka cire daga wannan ka'ida ka'ida ɗaya ce kawai in mutanen duniyan nan gaba ɗaya za su rabu da kai su rabu da kai kuma kai ne jama'a shi ne shirk billah inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u in da shirki ne mutane sun yi imani da shirki to wannan wajibi a faɗa domin me shine tauhidi ne makullin shiga aljanna in an rasa shi an rasa aljanna in tauhidi ne to ko kai kaɗai za ka tsaya ka rage a tsaye to wannan ka kai sassaci amma duk wani abu ba tauhidin Allah ba na maganar ibadat mu, na maganar mu'amalat mu, ku bi mutane a hankali Ai yi tarbiyyarsu a hankali a hankali kuma ayi yi abin da zai haɗa kan al'umma shine Allah yake so kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka mishi wasiya innal ladzina farraqu dinahum wa kanu fi Allah saminu fi shay Allah ya taimake mu yawa eh eh ahlul wal aqd lokacin da wayan kan suka kashe Usman bin Affan suka suka ce Ali bin Abi Talib mun nada kai ce a a a na khalifa ba naku bane akwai wani al-ashtar al-nakhai mutumin nakha iraq sai ne kwamandan kamar da in zaigu ya zo ya kasa sardauna a nan sai kuma in zaigu ya zo ya ce wai shi zai naɗa shugaba a'a ya ce ba naka ba ne cikin madina akwai sahabbai tsofaffin sahabbai manyan sahabbai su ne za su naɗa khalifa kuma daga jin wannan ne to daman cikin wayanda aka ce sun cancanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura ya yarda da su akwai talha bin ubaidullah akwai zubair bin awwam sai suka je wayannan mutane yan kudin nan da suka shi Usman suka dauko talha dauko shi jijjiko shi da da takobi a wuya aka kawo shi to ima ali ali ali bin abi talib baya yayi zubair ma aka ɗauko shi ya yi sauran sahabban da suka yi sun ce da da takobi usama bin zaid da umar bin ah, abdullahi bin umar abdullahi bin umar dan umar an ɗauko shi shi ma an kawo shi kai yace ba zan yi ba suka ce za su kashe shi sai ali bin abi talib ku kyale shi suka ce waye kafilin shi to sai ce shi ali yace shine kafilin shi za kaila abdullahi bin umar to wannan abin da ya faru shi yasa shi talhan nan da zubair nan sai suka suka cewa ali ibn abi talib to tunda mun maka mubai'a to ka ba mu izini za mu je umra to kuma zai hana su umra ba zai hana su ba amma ya ce wa'annan mutanen gudu za su yi sai suka kama umra suka je makka daga makka suka suka haɗu a hanya da aisha da sauran wayansu eh, matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun dawo daga umra daga nan suka koma makka daga makka suka je basra suka yi dai yaƙi da suka je basra sai qadi na basra ce ku talha da zubair ba ku ne muka ji kun yi ma ali bin abi talib mubaya'a ba kuma yanzu za ku ce za ku zo ku yaƙe shi sai suka ce mun mishi mubaya'a takobi a wuyan mu sai ya ce a'a bari a aika madina a ji da gaske ne haka shi wali na aliyu a basra sai ya aika kadi na basra je madina ya ce da ya wura kumi bai sauka ba har sai madina ya zo masallaci cike ya tashi na zo in tambaye ku na zo daga basra ni ne kadi na basra na zo in tambaye ku cewa talha da zubair da suka yi wa aliyu bin abi talib baya a anan an tilasta su ne ko ko ba tilasta su ba ya yi tambaya ta farko ya ji masallaci tsit ba wanda ya bada ansa ya sake tambaya ba wanda ya bada ansa na uku da ya faɗa sai usama bin zaid ya tashi ya ce eh an tilasta su ne to sallan juma'a da ba yi kenan domin wanda suka yi kunnan sun so su kama shi su kashe shi sai manyan sahabbai su abu ayyub al-ansari su abu huraira da sauransu suka na tattarewa suka kama shi a kai shi daki suka ce kai usama da aka yi tambayan baka ji mu manyan sahabbai mun yi shiru ba yace na ji kun shiru to abin da yasa mu muka yi shiru kai ma yaro kai shiru to kun gane mutanen halal aka kenan ko manyan manyan gari da malaman gari da dattijan gari in kun yi mulki ba da su ba to kun gama yawo amma sai zo a bata muku su a ce ai duk they are corrupt they are all looters they are all this that da su ake mulki manyan gari malaman gari masana gari ahalin zikir da su ake mulki in sun haɗu to mulki zai kyau amma in ya zama su ma suna afasal ittiham an sa su keji ana tuhumar su to mulki ba zai taɓa tafiya ba domin Allah ya riga ya faɗa kada ku yi wala tanaza'u fatafshalu in kun yi jayayya kuka yi rigima to bai da za ku ci nasara sai sa Ali bin Abi Talib shekara hudu da yayi yaƙi tsakanin musulmi da musulmai ne akwai wani abu al ya faɗa cikin al mustafa domin a shi'a suna da wani abu a cikin kira atakiyya ko tuƙiya. Shi ne wai shi'a sun harab sun wa kansu ƙarya in suna mu'amala da musulmi in suna mu'amala da musulmi sun halatta wa kansu ƙarya su koye ƙarya su ɓoye gaskiya domin istisna'in da Allah ya illa an tattaqu minhum tuqa in kuna tare da kafirai kuna wani tsoro to na baki ba komai shine al-Ghazali yake ba su shawara cewa ku shi'a in kun ce yana cikin hanyar ku na shari'a akwai tuqya a ɓoye gaskiya a ki bayyana ta ku da kanku yanzu za ku rusa dukkan maganan da Aliyu bin Abi Talib ya yi gaba ɗaya kakaf tun da aka naɗa shi har lokacin da aka kashe shi dan me domin la ya zalu fil fitna tun da ya hau ranar da aka hau ana fitina har ranar da aka kashe shi to kenan ashe maganganun da zai ke yi kenan zai yi ba yana faɗan su bane al'azahiruwa yana faɗan su ne batinan domin ya kwantar da fitina kun gane wannan magana usuliyin ne yana gaya musu usulin ku ni shahid nan malamanmu kowa ya sani tun da aka naɗa bin Abi Talib har Allah ya ɗauki abin shi ya shahada yana cikin fitina ta mutane har ya yi fata a yaƙin da aka yi na Jamal ya yi fata da aka gaya mai mutanen da suka mutu da Aisha radiyallahu anha an kusa kashe ta ya ce ya yi fata da ya mutu shekara ashirin kafin ranar shekara ashirin me ka wannan abun duka dole sai mu koma ahlul halli wal aqd suke naɗa shugaba kuma su naɗa su yadda da shi sai su rike mai ragaman mulki amma in ka zo kana faɗa da su ba inda za ka kuma shi ne yake mu saboda ka wannan wa'azi ne ga al'ummar gaba ɗaya a halin halli wal aqd dole mu haɗa hannu gaba ɗaya mu duba wannan ƙasan ina ya kamata mu haɗa kanmu mu tafi ya zama wajibi domin in mun ci gaba yadda muke ba wani wanda zai tsira kun gadi an fara zuwa gidan mutum hakimi da mota a cicciɗe shi a kashe wanda za a kashe kuma ya ɓace ko ba yi baka to in hakimi haka wa zai tsira dole sai mun haɗa kanmu dole sai mun haɗa kanmu in muna so wannan al'umma ta miƙe in mun haɗa kanmu kuma mu zo akan kalma ɗaya me kamata a yi a wannan ƙasa domin kowa ya riƙe ɓangaren da zai iya rikewa mu tsira gaba ɗaya amma in mun yadda mu ci gaba yadda muke haka wani sace na yaƙi da wani sashe wani sashe ya ɗaure wani sashe ya kulle wani sashe ya yi. ba abin da bai faruwa ku duba yanzu ƙasar Kano yadda nake ƙaso an ƙasar Kano ana so a tsage ta a rarraba ta shi musulunci yana son haɗuwa haɗuwa yake so ba mu zama kamar anniba ba mu ta rarrabuwa Wani rabuwan nan zaka ji wani na jin daɗi eh zai zama sarki to amma ba ne lafiya ba yanzu maimakon magana ɗaya ta fito daga Kano sai mu ji magana nawa ta fito magana biyar ta fito kaga an raba kankanawa har abada kuma kai da ka raba su nan gaba za ka zo ka haɗa su ba ka iyawa in an rabun nan kai da za ka iya haɗa su ba za ka iya ba to haka za mu dinga tarar rabuwa mu tarar rabuwa shikenan sai makiyan addini sun samu hanya da za su samu nasara a kanmu duk me ya kawo wannan me ya kawo wannan domin ahalul halul aqd na Kano ba su da magana a mulki ba su da magana naji wani yana kuka ya ce ina manyanmu? ina manyan yan kasuwanmu? ina da cijanmu ina malaman namu ina suke su kansu kansu arabe yake So in ana so a ci nasara sai an samu shugaban da zai iya haɗa al'umma ya kira kowa a kowa sannan a nuna ma mutane alƙibla to shi kaɗai ne zai ci nasara Allah shirya da mu to karanta yakubu salisu wani malam yakubu salisu ya ba da sadaka alkur'anai guda biyar yana roƙon malam ya sashi addu'a kuma dan uwansa yusuf da ya rasu da sauran wanda suka rasu الفردوس جنة الفردوس مأواهم الله من روحك كباي ومرسى لافيا لافيا وعند سكيس كمتي الله مرسى لافيا ويولي نصر مطلوبات كم كاسوامو da suka yi kwakuri wannan karin da bara da bana suka yi iya kokarin su wajen gudanar da harkokin kasuwanci su ba tare sun tsangwara mutane ba Allah ya rauta musu arzikin su muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ba mu zuwa damuna mai albarka Allah maɗaukin sarki ya zaunar da wannan jiha ta mu lafiya Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya zaunar da garuruwan mu lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه،